ga watan rabi'u tsani shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'i wannan kuma shine darasi na hmm? ashirin da biyu za mu tashi yau akan inda yake cewa wa ta harumu as-salatu wal istighfaru wa tarahhum ala al-kuffar wal munafiqin ba na mani to ba mu gama tsayin ba to karanta tun da kai ka gano wajen Thank you.

إن wato wannan kamar cikon magana ne dangane da as-salatu haka ne ko salla da wanda ya mutu a wani gari mun yi bayani a baya cewa malamai sun yi maganganu guda uku malaman da suke ganin cewa ana iya yin sallah ala kulli ghaib ya halatta kai sallah ga dukkan wanda ya mutu a wani gari sawawun an yi masa sallah ko ba a yi masa wannan magana ta farko kenan magana ta biyu waɗanda suka ce a'a wannan kususiya ne na annabi da annabi yawa da jashi sallah kususiya ce da haka yanzu bai halatta ba a yi salatul ghaib sawawun an yi sallah ga mutum ko ba a yi masa ba haka ne ko magana ta uku maganar da suka ce bit tafsir idan mutum inda ya mutu an yi masa sallah to ba shi halatta a yanzu a nan mu ce za mu masa sallah salatul ghaib amma idan ba a yi masa sallah ba muna tabbas sun wane ya mutu a gari kaza kuma an binne shi a haka ba tare da an yi masa sallah ba to ya halatta mu nan gurin mu haɗo mu masa sallah to dai cikin wannan maganar ne malam ki yake wa kad sahsana ruwiyani wa huwa shafi'iyyun aidan al-imam ruwiyani yana ganin shay'un hasanun abu ne mai kyau kuma shi dan shafi'iyya ne yana ganin abu ne mai kyau ma zahaba ilaihi al-khattabi abinda imam al-khattabi ya tafi akai wa huwa mazhabu abi daud aidan kuma wannan shine mazhabin abu daud fa innahu tarjama lil hadith fi sunanihi bi qawlihi yayi wa hadithun babi a cikin sunan dinsa al-imam abu daud masa babi da cewa min babun fi salati ala al-muslimi yamutu fi bilad shirk babun da yake magana dangane da sallah ga musulmin da ya mutu a garin mushrikai wato kenan za a yi masa sallah a yanzu tunda can mun san garin kafare ya mutu ba su masa sallah ba kaga akan haka Abu Dawud واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق salih al المقبلي daga cikin malamai da suka zuwa karshe akwai wanda ya zaba haka shine al'allama su muhaqqiq babban malami mai bin diddigin matsaloli tare da dalilansu الشيخ صالح المقبلي كما يدعي كتكين نيل الأوصاف واستدل لذلك بالزيارة التي وقعت في بعض طرق الحديث kuma ya kafa hujja akan haka dangane da wani wata ziyada da ta zo a sake riwayoyin hadisi ga abinda da ziyada ta ce inna akhakum kad mata bi ghairi ya mutu a kasar da ba taku ba wato a kasar da ba taku ba tunda a kasar da mata kuma take nan ba ya masa sallah ba fa qumu fa sallu alai da haka sai ku tashi ku masa sallah wa sanaduha ala shartu shaykhain sanadin wannan ziyada din ya cika sharadin Imam Bukhari da Muslim to kaga wannan ma ya zama dai dalili ne akan cewa in muna da tabbas din mutum ba a masa sallah ba inda ya mutu ku za a yi masa na'am ومما يؤيد على da الصلاة على كل غائب أنهم لما قال الخلفاء الراشدون وغيرهم من سجل أحد من المسلمين عليهم ثلاث مرات ولو صعب من الثواب لم يقم بذلك عهدا وقد انحاز بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل بعض لا سيما إذا كان له ذكر بسيط ولو لله ولو للنهي السياسية فقط ولا يطلق بصلاة أو حجبة للإسلام ولو كان هذا في الحرم المسجد وصلى على عبد الأعراف المحمدة في موسم الحج ثلاثة آخر خادم ما يسمى بمثل هذه الصلاة فاعلم يقين أنها من البدع التي لا ينتهي فيها أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومضى السلف رضي الله عنه ومما يؤيد yu'ayyidu adaw الصلاة على كل غائب ghaib daga cikin abin da zai karfafi rashin shar'antuwar yin sallah akan dukkan wani wanda ya mutu a wani wuri annahu lamma matar khulafa'ur rashidun cewa lokacin da kowane sai cikin khulafa'ur rashidun din nan ya mutu wa ghayruhum da wani cikin sahabbai lam yusalli ahadun min al-muslimin alaihi salatu al ba wani musulmi a wata nahiya ta duniya da yi wa ɗaya daga cikin su salatu lokacin da ya mutu waɗanda ke tare da shi a Madina garin da ya mutu ne kawai suka masa sallah amma mutan maka ba su ce bari mu masa ba kuma mutan sham ko mutan yaman ko mutan wani gari na duniya ba su ce bari mu musu salatul ghaib haka lokacin da umar ya mutu haka lokacin mutuwar usman haka lokacin mutuwar aliyu abinda malam yake nufi inda akwai wani mutum wanda saboda sa ya halatta a masa salatul gaib ko da a garin da yake a masa sallah ko da wani ne da sai daga cikin khulafa'ur rashidun to tunda ko ba a yi musu ba ko mutanen wancan farkon zamani su suka fi kowa fahimta addini da salaha to ya nuna hakan ba shari'a bane kun gane walau fa'alu la tawataran naqalu zalika an inda mutan da kan wanda suka yi zamani da sahabban annabi sun yaka haka to da an ruwaito hakan ta hanya mutawatira hanya da ba ta karban kareta saboda adadin marwaitanta فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم كهذا wannan da na ambata maka a baya da kuma abinda da yawa daga cikin musulmai suke kansa yau min salati ala kulli za'ib na yawa dukkan wani wanda baya nan sallah inda ya mutu a wani gari la siyama idza kana lahu zikrun wasit musamman idan mutum ya kasance yana da ambato kuma yana da shahura wato ya yada ko ina galibi yanzu idan mutum mashahuri ya rasu kawai sai a yi masa sallar gayi ko da wannan shaharar ta sa walau minan nahiyati siyasiya ko da ta hanyar siyasa ne kawai ya shahara musulmi dan siyasa faqad kadai wala yi yu'rafu bi salahin ba a san shi da wata sala'a ba aiki na gari aw khidmatin lil islam ba a san shi da wata hidima wa musulunci kawai wani shahararren dan siyasa ko wani shugaba ko wani gwamna ya mutu sai kawai a masa salatul gaib wannan yana nufin abin da yawanci ya yaɗu kasashen larabawa inda ya rubuta littafin a can kasar sham da sauransu wannan al'ada suke kusan yin kuma ko da a saudiya ma kusan yanzu wannan abin ya'yar sai mutum ya mutu a riyad musulmai su binne shi su masa sallah da komai da komai amma sai ya ga a maka ko madina kuma an yi masa salatul gaib tun ana yawa mutanen da suke mutanen kirki ne da salaha aka san su haka ana yawa waɗansu fitattun mutane wanda kasancewar mutum ya zama fitacce baya mana cewa mutumin kirki ko ba haka ba don mutum yana shahara da ilimi da tsoron Allah kamar yadda yake shahara da sata da da fashi da aikin banza ko ba haka ba ko don mutum ya zama shahararre baya nuna cewa ko dai shahararre ne ta fuskar addini ba a masa su ga'in ballatana kuma wanda ba ta fuskar addinin ba ya shahara walau kana mata bil harbal makki kai ko da mutum ma ya mutu a haramin makka wa salla alaihi al-alaful mu'allafa a samu dubun dubbai su masa sallah fi mawsim a taron aikin haji salatul adir sallah ta gashi a gaban su amma sai ka kuma a waɗansu wuraren kuma an yi masa salatul gashi qabil ma zakarna ka kwatanta hada wannan abin da muka ambata maka yanzu bi misali hadhihi salati da irin wannan sallah da ake ta salatul ghaib a yanzu da alam yakinan annaha min al za ka gane bisa da yaqini cewa lalle tana cikin bid'o'i allati la yantari fiha alimin bi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam wanda dukkan wani masani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi baya ko shakka shine la yamtari baya jayayya ko shakka wajen kasancewa ta bid'a duk wanda yake masani ga sunnar annabi wa mazhabi salafi masani ga mazhabin salafus salih radhiyallahu alaihi abinda dai malai yake so ya ce a karshen zance salatul ghaib ana yin ta ga wanda aka tabbatar da ai masa sallah ba amma in an yi wa mutum sallah inda ya mutu yanzu mu ce za mu yi salatul ghaib ta zama me ta zama bid'a a cikin addini Allah gane ta ko da ko mutanen maka suka yi ta ko mutanen Madina dan kasancewar mutanen maka baya nuna cewa ba sa bid'a mutanen Madina baya nuna cewa ba sa bid'a sai yin bid'a ko ba haka ba aikin mutanen maka baya zama hujja sai ya dace da qala ka qala rasulullah haka aikin mutanen Madina ko da na da can wurin ba yi ijma'i kan cewa hujja bane ballantana mutanen madinan yau ko ba haka ba gari baya tsarkake mutum aikin mutanen wani gari baya zama hujja cikin addini kar wani ya ce ya je saudiya ya ga an yi kaza da haka da ya zama addini mutanen saudiya mutane ne yadda mutanen kano suke haka suke sa'iyan daidai sa'iyan mai kuskure a mutanen saudiya akwai ahalin sunna kuma su suka fi yawa amma kuma akwai yan bid'a akwai yan dariƙa akwai yan shi'a mai da mutanen kano kuma akwai ahalin sunna kuma akwai yan dariƙa kuma akwai yan shi'a da haka aikin mutanen gari baya zama hujja sai abin da ya dace da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma aikin Saudiyyar yau tsakanin aikin mutanen kasa ko malamai da kuma dokoki na gwamnati abinda gwamnati za ta dauka ko wata matsaya da gwamnati za ta dauka a siyasance duk wannan ba a kafa mana hujja da shi a matsayin addini ina ba ta fahimta gwamnatin Saudiya gwamnati ce wanda suke musulmi suke jagoranta sa iya yin daidai sa iya yin kuskure a cikin al'amuran na siyasa don haka ba dukkan abin da kawai saudiya ta yi ko ta ce ko ta zartar a gwamnatance kawai za mu ce mu goyi bayan ta da ahalin suna ne duk abin da suka yi ya zama daidai ba in sun yi abin da yake na daidai mu goyi bayan su in sun yi bid'a mu rushe in sun yi kuskure sun goyi bayan wani zalunci ko mu ce zalunci su musulmi ne amma sun goyi bayan zalunci ba su da bambanci da gwamnonin wannan garin ko gwamnan Kano ko gwamnan Zamfara ko gwamnan Legas ko gwamnan wani gari ya iya yin daidai ya iya yin kuskure amma jahilci da yake za sai wani dauka tun da shi ahlus sunna ne to duk abin da Saudiya sai sai ya kare ko kuma wani wanda idan ya ga kai ahlus sunna ne sai Saudiya sai wani abu sai ya kafa ma hujja ne wannan jahilci ne sai ka ni ba Saudiya nake ba ni ina ban Allah ya ce manzo Allah ya ce ba sarki ba ko sarki Abdullahi nake yi sarki ba ko sarki Abdullahi mutum ne ya iya daidai ya iya kuskure in ya daidai ina tare da shi in ya kuskure ba na tare da shi zan yi masa bara'a to wannan shine addini kuma wannan ita ce sunna ina ba ta an fahimta ci gaba وكانوا ثلاثة من الكفار والتوقف عن الله تبارك وتعالى ولا على احد منهم ولا كفروا بالله ورسوله وسبب نزول هذه الايات ما روى عبد الله بن عمر وابوه يوم له قام لما مات عبد الله بن ابي بن سلول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت اليه حتى قمت في صدره فاخذني بثوبه فقلت يا رسول الله اتصلي على عبد الله على عبد الله ابن ابي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا اغضب عليه قوله عليه قوله أعدد عليه قوله أليس قد الله أن تسلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا رب فلما أخذت عليه قال إني غيرت فاخترت فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وأعلم أني إن زدت على السبعين غفر له ان زدت عليها قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ومشى صلى الله عليه وسلم معه وقام على قبره حتى قلبه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من البراءة ولا تستطيع على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون matashiyar magana ga ta kamar haka mala yace wa salatu haramun ne yin sallah wal istighfar da neman gafara addu'ar neman gafara wa tarahum da addu'ar neman rahama alal kufari akan kafirai wal munafiqin da munafikai bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala dan ubangiji ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi wala tusalli ala ahadin minhum karka ya salla akan kowane ɗayan mata da zai mutu abadan har abada wala taqum ala qabri kuma karka tsaya akan kabarinsa da nufin ka roka masa gafara wannan ya nuna kenan addu'ar da ake wa mamaci a tsaye ake tsayawa innahum wa wannan ita ce abin da ake kira jumla ta'aliliya me yasa aka ce karka yawa ɗayan su sallah karka tsaya akan kabarinsa innahum saboda su din kafaru billahi wa rasulihi sun kafircewa Allah da manzansa wa matu sun mutu wa hum fasiqun suna fasiki wato wannan shine dalilin da ya haramta yi musu sallah shine dalilin da ya haramta roƙa musu gafara dukkan mutumin da ya mutu kafiri ko a'a na'am ya mutu yana munafiki to ba shi halatta a yi masa sallah ba shi halatta a roƙa masa gafara don Allah ya ratayar da hukuncin da cewa kafircin hun kafaru billahi wa rasul kafirai dai an san kafirai munafikai kuma kamar yadda malai fasara a kasa su ne wanda yubtinuna nuna kufara wa yuzhiruna al-islam mutanen da za su bayyanar da musulunci a zahiri amma a zuci kuma sun ɓoye kafirci da baki za su ce amanna amma a zuci kuma mahum bi mu'minin kun gane za a gane kafircin su saboda kalmomin bakin su za a ga suna yi wa addinin musulunci izgili da kokarin nuna waɗansu dokoki da munana dokokin cewa ba su da kyau gashi doka ce ta Allah to wannan da Allah ba ta ta munafunci Allah tsare mu malaka wa sababu nuzuli al-ayati ma rawa Abdullah ibn Umar wa abuhu sababin saukar wannan aya shine abinda Abdullah dan Umar ya rawaito shi da mahaifinsa wa siyaqu lahu amma siyaqin da zamu kawo yanzu nashi ne na cewa na shi Umar din da yake wa siyaqu lahu wa siyaqu li Umar ila Umar lamma mata abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da shugaban munafikan madina mai suna abdullahi ibn ubay ibn salul ya rasu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li yusalli alaihi an kirawo masa manzon Allah dan manzon Allah ya masa sallah wato mutane ko dangin sa suka je suka kirawo manzon Allah kila yayi wasiya da cewa in ya mutu yana son manzon Allah ya masa sallah munafiki zai iya wannan dabara dan dai nuna dina tare da ku duk da falamma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya zo tsaya akan gawarsa zai masa sallah Umar yace wasabtu ilaihi sai na zabura wajen annabi hatta kuntu fi sadrihi har na tsaya a gaban annabi gani wato a kusa kirjin annabi kenan na tsaya in ji Umar fa akastu bi thawbihi na rike tufafin annabi fa qultu lati ya rasulullah atusalli ala aduwillah ibn ubay ibn salul yanzu abokin adawar Allah dan adawar Allah zaka yi wa sallah shine ibn ubay bin salul wa qad qala yawma kaza kaza wa kaza a ranar kaza da kaza ko ya faɗi kaza da kaza Umar ya ce a adudu alaihi qawluhu ina kida ya masa munanan maganganunsa da ya taba yi a baya wanda har aya ta ba kai kamar lokacin da yake cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi ta yanfa yake hana yan uwansa su dana yawa fakirin da suke tare da annabi sadaka da in sun rasa abinci sun rasa abinci a sawa gudu su dare su barci wahala ta kore su a daina taimako amma wannan siffa ce ta munafikai ya kabe zo na aidiya kame a nurowa na hannu rowa nasallaha falasiyam Allah raba mu da ruwa sannan kuma yana daga cikin maganganunsa da yake cewa la in raja'na ila madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al'azal azal kaga wannan ma magana ce ta da yake faɗa to wannan dai sune hujjojin Umar mutumin da yake da waɗancan munanan maganganu manzo Allah ka tsaya kai masa sallah alaysa qad nahaka Allah an tusalli ala almunafiqin shin Allah bai hana kai wa munafikai addu'a ba an tusalli anan as-salatu bi ma'ana addu'a saboda mai faqala yace da kai istaghfirullah lahum aw la tastaghfir lahum in haka riwayar take wato kaga Umar yana kokarin fassara ma yana bada ma'anar ayar ne ba lafazin ayar ba an gane ku don lafazin ayar shine istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum wato Umar sai ya fahimci cewa a nan wurin cewa yi musu kai musu istighfari ko kai musu istighfari kuma ko da za ka yi musu istighfari to saba'in Allah ba zai karba ba sai ya fahimci an hana manzon Allah kenan ya musu istighfari shi ya yasa yace alaysa qabla haka Allahu an tusalli alaihim Allah bai hana ka musu sallah ba kun gane ai fa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi wa qala yace akhir anni ya umar ba nuri kai umar idan ka ce akhir anni da da baya tunda ya tsaya ne a gaban annabi ya shiga tsakanin gawar bin ubay bin salul da manzon Allah ya tsaya sai ce akhir anni ba nuri umar yana mai murmushi sallallahu alaihi wa sallam falamma aktartu alaihi umar yace yayin da na yawaita magana ga annabi qala sai yace da ni inni khuyyirtu faktartu ai zabi aka bani dan haka nan zabi yin yi wato manzon Allah ya fahimci karkashin istaghfir lahum awla tastaghfir lahum an ba shi zabi kai roka musu gafara ko kuma karka roka musu ma'ana ko kai ko kar kai an baka zabi in kaga dama kai in kaga dama kar kai ce zabi aka bani to ni kuma na zabi in yi din kun gane dai shi kuma Umar ya fahimci cewa a hana annabi akai قد قيل لي أن تيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ماذا التي لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر لهم in na san in na kara akan 70 za a gafarta masa la zittu sai in kara alaiha kan 70 din in na san in na kara kan 70 qala Umar ya sake cewa innahu munafiq wannan mutum munafiki ne ba wai musulmi ne ba ko ya fata kalmar shahada dai ƙarya yake wahayi ya fallasa shi qala umar ya ce fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya wuce masa sallah wa sallaina ma'ahu Umar yace ba ba yadda muka iya muka wuce muka bi manzo Allah muka yi masa sallah wato wannan ya nuna ja'in jadin da Umar ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'in jana neman karin bayani ba ja'in jana ku tona ku ba saboda waɗanda suke zagin sahabbai in sun samu wannan to kamar sun samu wata nakiya mai zaki sai su to kun gama Umar ma baya wa annabi da su kuma sahabbai wani abin da ya tabbata cikin ilimin su wanda annabi ya tsora su akai ko suka fahimta da kasan ayata alkur'ani sukan mayar da jawabi tsakanin su da annabi dan neman ƙarin bayani ba wai dan kafir cewa abin da annabi zai faɗa ba abin da yasa muka fahimta ka mun fahimta ka umar ce da manzo Allah ma ga ya wuce lalle sallah zai fa sallaina ma abu sai muka wuce mu muke sallah tare da kaga kenan inda bugirewa ne da sai ya fita daga wajen ba zai sallah wa masha sallallahu alaihi wa sallama ma'a manzo Allah ya wuce tare da gawarsa fa kama ala qabrihi ya tsaya a kan kabarinsa hatta furi da minhu har aka gama labin ne shi sun man sarrafa sannan ya dawo gida falam yamkus illa ya illa yasiran manzo Allah bai zauna ba sai dan kankanin lokaci bayan gama binne Abdullah bin Ubay bin Salul hatta nazalat al-ayatan min bara'a har waɗannan ayoyi guda biyu cikin suratul bara'a suka sauka inda Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun an ku wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wato wannan ita ce umar yace fa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'dahu ala munafiqin daga nan annabi bai sake yawa wani munafiki sallah ba wala qama ala qabrihi bai sake tsayawa akan kabarin wani munafiki bai roka masa addu'a ya roka masa gafara ya roka masa rahama hatta qabadahu Allah har Allah ya karbe shi wato daga wancan da yi sai aya ta sauka kuma ta hana ta ce kare sai kun gane yace qala umar yace fa ajibtu ba'du daga baya sai ne ta mamaki in na tuno wannan abin da ya faru min jur'ati ala rasulillah sai da na taurare wa manzon Allah yau mai izin a wannan rana me yasa ne haka manzon Allah yace ja baya sai mun yi masa sallah ni kuma ina dan karin tsayawa ina cikin tijiya umar yace daga baya shi kai yana mamaki me yasa yayi haka wannan ke nuna sahabbai su ba masu ne bane ba sa iya daidai sa iya yin kuskure daidai su mutane ne masu rinjayen daidai to duk mutumin da yake da rinjaye daidai kuma ya tsira ranar tashin kiyama kaga anan hikirto wani aiki na sahabi da zagin sa cin mutuncin sa ko da cewa ai yayi kaza ai yayi kaza wannan jahilci to da ma san ba ce muka ba zai ba sai dai abinda aka ce yadda zaka ce ai yayi kaza na abinda ka kida yake a matsayin kuskure to kuma ba za ka iya lissafa ai yayi kaza yayi kaza na alheri ba alherin ya fi mai kuskuren yawa sannan shi da ya kuskuren ba kai ya saba ba ubangiji ya kuskure shi kuma ubangiji ya ce ya yi kaga nan bai kamata ma ka zo kana lissafa kuskuren ba ya kamata kai kida ya kanka idan za ka kida ya Umar da Abubakar cewa an sun yi zalunci kaza kai kuma daga ranar da ka balaga zuwa yau kana ɗan shekara 25 ko 30 kai kuma zalunci ne kai to ka lissafa na Abubakar da Umar shi ya fi muhimmanci ko ka lissafa naka ka lissafa naka ka ga ya zaka ka da shi ya fi muhimmanci amma kai ka mantar da naka zalincin da kake kullun da yamma kullun da dare kullun da safiya in rana ta fito kafin ta bada sai ka wani zalunci sai ka cutu ni sai ka zage wani ka shiga hakkin wani amma kuma ka je kana lissafa wani wanda ya mutu shekara dubu ɗari ɗari hudu suka wuce baya tari wannan ya nuna rashin hankali kenan da wauta dan duk mai hankali yana kokarin ya mai laifinsa da yana ganin da yayi dan ya ga ya gyara tsakanin da ubangiji amma ba kokarin lissafa ne baka mutu dan ba a turo ka ba dan ka zama mai lissafa ayyukan waɗansu wannan an sa mala'iku ko ba za su manta ba inna alaikum alhafizina kiramun katibina ya alimuna ma tufamu wannan mala'iku sun riga suna nan suna lissafa shi kuma Allah zai hisabi akai amma kai ba a mayar da wannan kidayar laifin wani da wani cikin waɗanda suka shuɗe baya a tarihi ya zama shi ne aikin ka illa iyaka in mutum ya kai zaluncin da zaluncinsa ya fi alkhairinsa yawa sai ka ambaci zaluncin dan kar mutane su yi koyi da shi to wannan ya zama addini kenan amma sai ka ambaci zalunci dan ka la'ance shi ka tsire mishi ka zage shi wannan ya zama sakarci ba addini Allah gane da ku malai ce wallahu rasuluhu ala to waccan abin da ya gabata cikin hadisin na sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi bin Ubay bin Salul bana albani a kasa ya kawo maganar hafiz ibn hajar a cikin fathul bari inda ya dan yi bayani yake cewa inna ma jazama umaru annahu munafiqun umar ya ba da bayani ta ke yanke yana mai fadawa annabi cewa ba bai bin sulul fa munafiki ne ba wai dan annabi bai sani ba a jarin alama kana ya tsalewa alaihi min ahwalihi na farko shi ya gano waɗansu halayen da ya fahimta a rayuwarsa tunda suna zaune tare a Madina ko ba haka ba wa inna ma lam ya'khudhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi manzo Allah bai yi aiki da maganar Umar ba wa salla alaihi kawai ya wuce yawa abdullahi bin ubay bin salul sallah saboda mai izra Allahu ala zahir hukm islam saboda ya gudanar masa da zahirin musuluncin sa na kan harshe bai ma'amalance shi da abin da ke cikin zuciyarsa wasu sahaban da zahirin hukumi kuma dan ya ci gaba da aiki da zahirin hukuncin walima fihi min ikrami waladihi kuma yayi hakan da nufin karrama ɗansa allazi tahaqqaqat salahiyatuhu wanda shi salahar ta fito fili an gani mutum ne na gari bai bin bin salul yana da sunansa abdullahi kuma shi mutum ne na gari sahabi ne da kirki wa maslahatul istilaf li qaumihi wa daf'il mafsada ko manzo Allah yayi haka dan jawo hankalin mutanansa su ga cewa ga shugaban su ma manzo Allah ya masa sallah dan su dawo cikin musulunci kuma su ji dadi a kawar da barna ta tare da su wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi awwal al-amr yasbiru ala adl al-mushrikeena wa ya'fu a farkon lamarin annabi yakan yi hakuri kan dukkan wata cutarwa da musulkai suke masa yakan yafi yakan yi rangwame sun ma'amala bi da musulkin sannan daga baya aka umarci cewa ya yaki musulkai fastamarra tafkuhu wa afuhu yi yuzhiru al-islam sai juriyarsa da kawar da kansa ya ci gaba da faruwa dangane da duk wanda ya bayyana musulunci a fili walau kana batiluhu ala salafi zalik ko da a batinin mutum kuma ba musuluncin yayi ba annabin yakan ci gaba da yi masa afuwa da rangwame li maslahatul istilaf dan kokarin ta'aliful qulub wato lallashin zukatan mutane wa adam tamfiri anhu dan kuma kare kore mutane daga wajensa walidhalika kana dan haka ne ma annabi yace la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu yayin da aka ce da shi kasan waɗannan munafikai Allah ya da cikin alqur'ani kafirai ne dan me baka ya kasu sai ce ku ne kuke ganin haka saboda kun ilmantu da alqur'ani amma mutane na nesa yanzu in na kama wani munafiki na kashe sai a ce na kashe sahabi na bayan ba sahabi bane kar mutane su je suna yada cewa manzo Allah na kashe a sahabbansa falamma hasal al-fath ibn hajar yake lokacin da aka samu fatawa makka wa dakal al-mushrikuna bil islam dukkan mushrikai suka shiga musulunci wa qalla ahlul kufri wa zallu kafirai suka yi zama kaɗan kuma suka kaskanta umira bi mujaharatil mudafiqin sai kuma aka umarci annabi da yin fito na fito tsakanin da munafikai wa hamlihim ala hukmin murril haqqi cewa dole mu'amalance su da dacin da suke ko mun dacin ta wato dan saukin da ake musu da sai aka dare musu tunda yanzu musulunci ya yi karfi yana da mabiya kun dake ana kallon maslaha ta ne ta da'awa akwai lokacin da mutum ba mutumin kirki ba ne ba amma kuna zaune a garin da kalubalen da ke fuskantar ku ko musulmi ko duka ko na garin da waɗannan da ba na garin ba to ya fi karfin ku ko duka har sai kun haɗu to sai ka dan sassauta wani abu na ka da mutumin da gashi ka san ba mutumin kirki ba kuma kan tafarki yake na gaskiya ba amma ko ba komai yana kan abin da ake kira al-islam al-am gama musulunci na kowa da kowa to sai ka mu'amalance shi da wannan dan ya zama abokin da zaka karfafa da shi dan ya kar kafiri tsantsa ina ba ta an bayyana idan musulunci yayi karfi ko idan ya to duk wani wanda yake bargurbin musulmi kuma sai a zo shi kuma a yake shi amma kuskure ne dai lokacin da kafirai suke ya karfa ku duka ka zare ta kaje kuma ka fuskanci bara gurbin musulmi a wannan lokaci baya daga cikin hikimar da'awa za ka faɗakar da shi kuskuren sa amma ba ta hanyar da za a fahimci ga ba wani tsaye da kafiri na iya amfani da shi don yaƙe ka ko ya amfani da kai don yaƙe shi ina fatan kun gane wannan abin da magana da ibn hasan nan yayi tana da kyau a nan gurin wala su yi وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين ko mu gane cewa a lokacin da manzo Allah ya wa ibnu ubay bin sulul sallah a lokacin nan hani bai zo ba karara dangane da daina yawa munafikai sallah wa bai zalika mimma bi bi da sauran wadansu dokokin da aka yi umarni daga baya manzo Allah ya fito na fito da su wa bi hadha at-taqrir yanda fi al-iskalu amma waqa fi hadha al-kiffa bi idan ka fahimci wannan bayanin da shine zaka kawo dukkan wani iska ne ko rikicin kwakwalwa da zai same ka zai kawo ina ba ta fahimta to sai ga malam abdullahi wannan hadisi a kullu bukhari ko عن عمر وزيادة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة الكلمة الثالثة هي لمسلم وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبراني كما انتقى ثم اخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية الثالثة وعن المسيب ابن حزم wannan hadisi bukhari da nasa'i suka rawaito da turmizi da ahmad

ابن او عبد الله يعبد من يتمني ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم انك اعظم الناس علي حقا وأحسن عندي مدى ولعلك اعظم علي حقا من والدي فقل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي وعبد الله بن ابي بن ابي اميه يا أبا طالب أترغب عقيدة المرسلين ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويشهدان له تلك الفقارة حتى قال أبو طالب آخر ما قال آخر ما قال آخر آخر ما قال ما كلمهم هو على ملة أبي المطلب وأبى أن يكون لا إله إلا الله قال لولا أن تغيرني قريش يقول إنما حمله على ذلك الجزاء لأقررت بها عين الجزاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنت فأخذ المسلمون يستجيبون بموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله عز وجل وكان للنبي والذين امنوا ان يستكبروا للمشركين ولو كانوا كل من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جديد وانزل الله في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن جرير في تفسير السياق له وكان مسلم والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكر الحافظ عن القرطبي ويشهد ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها حديث النبي وعن المسيب بن حزم رضي الله عنه كيف هو حديث لقاء المسيب ابن حزم يودي كان نوانا يسجن التي يشاق عليه أقومي لا بعد لا إيه؟ وعن المسيب بن حزم رضي الله عنه عن كيف هو حديث لقاء المسيب ابن حزم الله تعالى دعا قريب المسيب ibn hazm ibn abi wahab kenan al-qurashi al-makhzumi shine mahaifin sa'id ibn musayyib ko al-musayyib din kaga sahabi ne kenan shi sa'id ibn al-musayyib ko menene tabi qala shi al-musayyib yace lamma hadarat aba talib lil wafat yayin da mutuwa ta zo wa abu wato alamun mutuwa sun zo masa kenan yana dab da mutuwa جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من تثبت قريش زي رومتا فوجد عنده أبا jahalin. sai ya tarar da Abu Jahal a wajen wa Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira da mutum mai wannan sunan shine Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira waɗansu manya daga cikin shugabannin kafirai kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من الله يا كي بطانا إنك أعظم الناس عليه kai ne mafi girman mutane da suke da haƙƙi a kaina tunda dai mahaifina yanzu baya wato wannan ke nuna dan uwan uba yana da haƙƙi mai girma a kanka idan mahaifinka baya nan dan ga abinda manzon Allah ya faɗa wa babbansa Abu Talib tare da cewa ba musulmi bane wa ahsanuhum indi yadan kuma kai kafa kowa kyakkyawar baiwa da kai man a rayuwata tunda ka kula da ni wajen tarbiyyata wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi kuma kai ka fi girman haƙƙi ma a kaina sama da mahaifina saboda mai ka ɗauki ɗawainiya ta ta yarinta ta ta har girma na hannun aure mahaifina bai ba mu rayu da shi yayin wannan gatan kaga yana ta sanatar da shi abubuwan da za su ba shi dama ya saurare su kan abin da zai faɗa masa fa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha 'inda Allah kalmar da ita zan maka shaida a gaban Allah gobe kiyama an gane ko fa فقال abu jahl wa الله ibn abi umayya da Abu jahl da Abdullah ibn Abi Umayya sai suka ce ya Abu Talib ya kai Abu Talib a targaba an millati Abdul Muttalib yanzu aka bar addinin babanka Abdul Muttalib wato kaga duk lokacin da mai gaskiya ke kokarin ya da gaskiya ko mai gargajiya shi ko yana kokarin kare gargajiya iyaye da kakanni falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya arduha alayhi manzo Allah bai gushe ba yana bujulo masa da kalmar shahada ko ya faɗa yana kwadaitar da shi akai wa yu'idani lahu tilkal maqala su ko suna maimaita masa wannan magana a targhabu an lati abdul muttalib yanzu aka bar addinin abdul muttalib hatta qala abu talib akhira ma kallamahum har abu talib ya kasance karshen abin da ya faɗa musu shine huwa ala lati abdul muttalib shi kawai yana kan addinin abdul muttalib ba zai faɗi kalmar shahada ba wa ba an yaqula la ilaha illallah yake faɗi la ilaha illallah qala amma a cikin maganar sai ce laula an tu'ayyirani quraishun ba dan kar quraishawa su aibata ni ba yaquluna inna ma hamalahu ala zalika aljaza zo suna cewa tsoro ne yasa na faɗi kalmar shahada ba dan kar su faɗa mun wannan ba la aqarrartu biha ainak da na faranta ma rai da wannan kalma yake faɗa manzon Allah ko amma kar Quraishawa su ai shi kolata yayi ya bar addinin gargajiya ya koma addinin abin nan mazalata kuma wato sai wannan ya nuna lokacin da mutum ke cikin cutar ajali lokaci ne da mai da'awa zai gabatar masa da mai da'awa dan ka zarce shi ko a gida ko a asibiti abinda duk kasan zai amfani shi na faɗa masa ba dogon wa'azi ake da jan ayoyi ba a'a kokari ake a faɗa baban da su suka fi muhimmanci dan adam ya san su a wannan lokacin ko ya tuka da su wani in ka san kana da laifi tsakaninka da ubangiji ka gaskata su ba a yanzu a wannan halin Allah na iya karɓar tubanka wani in ka san cewa kana da wani haƙƙi a kanka na mutane ka yi wasiki ka faɗo waɗanda ka san kana suna don ka baki a irin wannan yanayi saboda dan ka mutu a samu wanda ya su biya maka wani a suka sakaci da sallah ko da mutum ba ya iya rukuni da sujada ya kamata ya yi sallah ga yadda ake sallah mara lafiya abin da kasan shi yafi bukata shi zaka faɗa masa ba wai bukata ko da zai faɗa da bakinsa bukatar da kai kasancewa wani yana da bukatar ya san ka wani guru da laya ba kyau na ganka da guru da laya ga kana cikin halin da ke da in ka mutu akwai hadari a ciki dole ka faɗa da shi wannan ina fata an fahimta duk waɗannan ababai ba ababen dariya bane ba su ne ababen da mai da'awa ya kamata duk mu yi game da yan uwan mu ba wa gafin da zamu yi wa dangin mu iyayen mu yan uwan mu yayyen mu kannan mu irin wannan mutum ya mutu akan tauhidi wallahi kai masa gatan da ba wanda ya masa gata a duniya irin ka mutum ya mutu akan tafarkin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin ceton annabi karkashin tutar annabi da akwai gatan da ya wannan a duniya ka ku babu yadda za a mutum ya tashi cikin ceton annabi in ya mutu yana suka ko ya mutu yana bid'a duka kokarin yadda zaka hana mutum wannan cikin kalmomi masu daɗi da jan hankali ba wai fada ba na mara lafiya halin da yake cikin shi ne baya bukatan fada to yadda manzo Allah kenan yayi amma kuma kaga tasirin wato idan aka ce ga da'awa ta kirki kuma a gefe daya akwai da'awa ta barna to akwai hadari dan kaga yadda waɗancan mutane sai yayi kamar zai jawo abin nan su kuma sai su sake mai da shi ruwa kuma kun ga tasirin ban gargajiya da iyaye da kakanni sai mutum yayi da gaske ne zai iya barin gargajiya ya zo ga sunnar manzon Allah in ba haka ba sai mutum ya ga dan me zai bar abin da ya tashi ga da iyaye da kakanni kaga wannan abin suka suna da shi a targaba an millati Abdul Muttalib Allah mu gane to me zai faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce amma wallahi ce saurara ina rantsuwa da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi zan ci gaba da roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba fa akhadha almuslimuna yastaghfirun limawtahum sauran musulmai duk wanda ya san dan uwansa ya mutu kan shirka shi ma sai yake roƙa masa gafara alladina matu wa hum mushrikun cikin waɗanda sun mutu suna shirka sai yan uwansu suke ta roƙa musu gafara dan sun ga annabi ma yana yawa Abu Talib istighfar yana roƙa masa gafara fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma kana lin nabiyyi ma kana annabi ma'ana ma ma wa bai halatta ba bai kuma inganta ba ga annabi wal ladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su ce za su rinka roƙon gafara ga mushrikai walau kanu uli kurba ko da sun kasance dangi mafiya kusanci min ba'di ma tabayyana lahum bayan ko ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa lalle yan uwan nasu ya wuta ne ta yaya zai bayyana gare ka dan uwanka dan wuta ne idan ya mutu ba akan addinin musulunci duk wanda dan uwansa ya mutu ko yana kirista ko yana yahudanci ko yana kirka kuma Allah ya san kirka ce to kaga ya mutu ba kan ya ya bayyana gare shi cewa dan wuta ne to duk wanda ya mutu a cikin wannan hali ba za a roka masa gafara wa anzalallahu fi abi talib sannan Allah ya saukar da aya da ta shafi Abu Talib yana wa annabi magana da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya ce da annabi innaka la tahdi man ahbab kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi ne mafi sani suwa suwaye shiryayyu wannan na nuna cewa shari'a ba ta hannun kowa sai hannun Allah da haka Allah ya ce a wata ayar laisa alaika hudahum walakin Allah hadi man yasha shari'a su ba a hannunka take ko kuma ba wajibin ka bane da aka wajabtawa cewa sai ka shiryar da mutane Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama kamar da nan innaka la tahdi man ahbab ba ka iya shiryar da wanda ga dama idan mu kuma ta mun kayan bayani tsakanin wannan aya da ayar dab da karshe da ke cikin suratul sura da Allah ce da manzo Allah sallallahu alaihi innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa tafarki madaidai lalle kai kana shiryarwa anan kuma yace innaka la tahdi mana kai ba ka shiryarwa ka kawai akwai tinkaro da juna kenan can an tabbatar da shari'a a hannunsa nan kuma an yi mai an kore shine malamai suka ce hidaya din iri biyu ce akwai hidaya da ma'anar bayani manzo Allah yana yin bayani ko baya yi to shine abinda ayar suratul sura take nuna innaka la tahdi lalle kai kana yin bayani ila siratal mustaqim zuwa ga tabarki madaidaici kaga wannan hidaya bi ma'ana hal bayani wannan manzo Allah na yin sa amma hidaya bi ma'anar taufik da mankatar datar da mutum ya yi imani wannan yana hannun annabi wannan yana hannun Allah to shine nan aka kore in innaka la tahdi man habab baka baka shirye da mutum so ma'ana baka iya sa shirya a cikin zuciyarsa amma kana iya faɗa masa yaji da kunne amma ya dace da karɓa wannan kuma aikin waye aikin Allah ashe hunaka hidaya bi ma'ana albayan hunaka hidaya bi ma'ana at-tawfiq alhidaya bi ma'anar bayan hidaya da ma'anar bayani wannan aikin annabi ne aiki ne da dukkan masu da'awa kowa Najeriya amma alhidaya bi ma'anar tawfiq wannan aikin Allah ne shi kadai banda Allah ba wanda yake datar da bawa zuwa ga tafarki mudadi ina jin mun gane kaga wannan zai saka gane batun karo juna tsakanin ayoyin wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi haka nasa'i haka imamu ahmad haka ibnu jarir tabari a cikin tafsirin sa wa siyaku lahu jerin kalmomin da ke nan ma na ibnu jarir sun ne rawaito cikin tafsirin sa wa kada muslim haka muslim wa ziyadatu thaniya lahu fi ba'd al-usul kama dhakara al-hafiz an al-qurtubi wa yashhadu laha riwayat al-bukhari wa ghayrihi bi ma'naha an gane ko to a nan gurin karin bayani da zamu yi a nan shine yayan wa wannan aya ta ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ان lil mushrikeena an nuna sababin يستغفر ta shine me ابو da annabi ga Abu musulmai kuma sai gani su ma suka kai wa ƴan uwansu istighfari to amma ayar kuma kanta tana cikin surutu tauba mutuwar Abu Talib kuma ta faru ne a ina a Makka kafin hijira ko bayan an hijira Madina a haba mutuwar abu talib ai da wuri ne ba a makka bane ba da abu talib da khadija shekara ɗaya suka suka mutu har ma malaman suna suke kiran wannan shekarar amul huzri shekarar damuwa game da manzon Allah don abu talib duk da bai musulunta ba amma babban mataimakin annabi ne wajen isar da da'awa ya biyo annabi kariya da dukiyarsa da karfinsa da komai da komai na shi har yanke alaka quraishawa da suka yi da shi tsawon shekara uku aka bawa dukkan zurriyar gidan Abu Talib takunkumin kare tattalin arzikin kasa shekara uku kar su saya kar a sayar musu in sun zo sayan wata haja kar a sayar musu su in sun kawo ta su kar a saya kar a nemi aure a gidansu in sun nema kar a ba su har sai sun yadda sun miƙa annabi an kashe Abu Talib ce sai da mutu duka kuma ga shi musulunta ga kuma Khadija wanda babban mataimakin sa na cikin gida kenan ko da wahayin farko ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya je gida yana cewa zammiluni zammiluni laqad khashitu ala nafsi kace da shi kalla wallahi la yukhziyaka Allahu abadan innaka la tasilu rahim wa taf'alu kaza kaza wa taf'alu kaza kaza la yukhziyaka Allahu abadan sai Allah bai taba kunyatar da kai ta karfafe shi sa manzo Allah ya ce ta yi mun abin da wani bai mun ba ta imani da lokacin da mutane suka kafirce mun ta gaskata mu lokacin da aka kare ta ni sannan Allah ya bani ƴaƴa gaba ɗaya daga cikin zuriyarta duk ƴaƴan annabi gaba ɗaya ƴaƴanta ne in banda Ibrahim duk sauran ragowar ƴaƴanta ne yace kuma ta taimake shi da ta wajen yada da'awa to lokaci guda a shekara guda sai Allah ya karɓi rayuwarsa duk ana maka kafin hijira kaga Allah ya so ya jarraba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam dai yi mu ladansa a shahid Abu Talib ya mutu ana makka to yaya aya za ta zo a madina tana ta ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushriki an riga an je madina a lokacin nan ma da an riga an gaba da maganar an manta da wannan magana shine malamai suke cewa to kila dai ayar ba mamaki ta sauka sau biyu ba akwai abin da suke kira ta'addudun nuzul a cikin babu ulumul qur'an akwai ta'addudun nuzul aya ta sauka sama da sau daya ta sauka a makka a lokacin da annabi ke yin wa abu talib addu'a ta Allah ya gafarta masa Allah ya saukar da ayar dan ya hana sannan kuma aka sake saukar da ita a madina saboda wani dalilin na daban ina fata mun fahimta wannan akwai yiwuwar haka don ka haka suratul fatiha an saukar da ita a makka tun da ita ake yin sallah kuma a cikin suratul hijr Allah ya ce da annabi laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim sannan ga hadisi cikin muslim cewa an saukar da suratul fatiha da karshen suratul bakara a madina lokacin annabi na madina kuma kowa san an suratul fatiha an saukar da ita maka ma'ana an saki mai saukar da ita kenan karo na biya ina a madina ma'ana dai aya ana iya saukar da ita sau daya ana iya saukar da ita sama da sau daya adadin nuzul kenan amma ayar innaka la tahdi man la tahdi man ahbab kaga wannan an saukar da ita ne a makka wanda ya dace da lokacin mutuwar abu talib dama kuma wannan tana cikin suratul qasas suratul qasas ko mai kiyaye ina jin wannan bayani yau mala yace me wa warada tu kissa ولو الزيادة الأولى وهي في جنب جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب ولكنه في حكم المردود لأنه هو الذي روى منها أمر السيد للحكم حكم السيد بالحكم وورد وورد أيضا في حديث جابر أخرجه الحاكم وحيدا وصححه ووافقه البخاري وفيه زيادة وفيه زيادة الرابعة وهي من ابن جرير بالنسبة له عمرو جاهل عمرو بن سينا ومعلوم بن الله يا إسحاق haka kissar ta zo cikin hadisin Abu Hurairah bi tisarin inda Muslim a takaice ba da fadin ta ba a wurin Imam Muslim wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa hasanahu Tirmidhi fi hadisi ne hasan wa indahuma ziyadatu thalitha wal hakim wa sahahu wa wafaqa al-Zahabi wa lahu ziyadatu al-ula wa hiya inda Ibn Jarir aidan kissar ta zo a cikin tafsir Ibn Jarir Tabari min hadisi Sa'id ibn daga hadisin Sa'id ibn san hadisi ko shine wanda tabi'i zai ce manzo Allah ya ce shi tabi'i bai rayu da annabi ba idan ya ce annabi ya ce to kada ya zama hadisi mursal kenan an gane ko shine ce marfu'u tabi'in alal mashhuri mursal lam qayyirhu bil kabiri أو سقط راو منه ذو أقوال فالأول أحسن في استعماله قاعدة حديث المرسل da haka ba a hujja to sai dai shi yi sa'id ibn musayyib wannan mursal din nasa karfafe ne saboda me ba da yake lakin hufi hukun masu daidai ke da da sahabi ke manzo Allah ya ce saboda me li'annahu huwa alladhi rawa al-hadith an al-musayyib dan ya rawaito hadisin ne daga mahaifinsa musayyib amma da ya tashi sai tura sunan mahaifinsa kawai ya kawo kissa kai tsaye kamar yana nan ta faru bayan kuwa mahaifinsa ne ya rayu da annabi gwaki ba kun gane wato ana musayyib ibn hazan ya rawaito hadisin daga mahaifinsa ibn hazan wa huwa walidu al musayyib ibn hazan wa waradat aidan min hadisi jabir haka kisa ta zo daga riwayar jabir dan abdullahi a karbar hakim aidan wa sahahu wa abu zahabi wa fihi وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن ديرار sai ma da yana so ya gurnu na gurin da hadisi ne kawai amma hadisin da ya riga ya tafafa me mahallin shahid a cikin hadisin mahallin shahid a cikin hadisin manzon Allah yana yawa Abu Talib istighfari amma daga baya Allah ya saukar da aya yayi mai ya hana shi to wannan sai ya nuna kenan bai halatta ba ga wani bayan annabi kuma ya ce zai roƙa wa ɗan uwanka gafara ko da alaƙar ka da shi haihuwa ce ba na mahaifinka ne ko wanka ko kaninka ko wani danginka duk dai wanda yake kafiri ba a yi ba a roƙa masa gafara sannan ba a roƙa masa rahama sannan ba za a yi masa sallah ba dan waɗannan dalilai sun nuna haka wannan shine shahid a cikin hadisi ta hadisi ali سمعت رجلا يستغفر لابويه تستغفر فقال عليك فاستغفر ابراهيم لابيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستكبروا بالمشركين ولو كانوا فيه كفر من شاء من الذين كفروا وكان استكبار إبراهيم لأبيه إلا أن وحدة وعاد أبيه ولما تبين له الأمر وعنده ذلك بدأ hadisin Ali bin Abi Talib yace sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi naji wani mutum yana roƙawa mahaifansa biyu gafara wa huma mushrikani su ko biyan duk mushrikai suke fa kuntu sai yanzu kai za ka roƙa mahaifanka guda biyu gafara wa huma mushrikani alhalin suna mushrikai fa qala sai ce alayka kad istaghfara ibrahim li abihi wa huwa mushrik annabi ibrahim ba ya roƙa mahaifinsa gafara ba bayan ko mahaifin nasa yana mushriki dan ni na yanzu menene laifina kun da shi ya kalli kissa ta annabi ibrahim ko ba haka ba sai ya kafa hujja da ita qala ali yace fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata annabi wannan labarin nace ga wani mutum ma mahaifansa guda biyu sun mutu suna shirka yana roƙa musu gabara na yi masa inkari amma ya kafa mun hujjar ta annabi ibrahim ma mahaifinsa ya mutu yana shirka kuma duk da haka ya roƙa masa gafara fa nazalat sai Allah ya saukar da wannan aya ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستكبروا بالمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم kaga dai wannan da alaka da wancan ƙarin abin da tazin mu karanta ba wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi wanda ita ce ansar wancan mutumin istighfarin annabi ibrahim bai kasance ba ga mahaifinsa illa an ma'idatin sai wani tsawon lokaci wa adaha iyahu da masa alƙawarinsa yace zan rinka yi maka istighfari daga nan har zuwa lokaci kaza sa'an ko ka daina shirka ko kuma daga nan har zuwa lokacin da Allah zai hana ni in ya hana ni in daina in bai hana ni ba in ci gaba shine illa an mau'idatin wa da hayya istighfarin da Annabi Ibrahim ya mahaifinsa bai yi ba da kawai sake ba da kaidi yayi ne zuwa ga wani wa'adi da ya dai ba masa ta tabayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi annahu cewa mahaifin nasa aduwwun lillahi dan adawar Allah ne tabarra minhu sai ya barranta daga gare sai ya daina masa inna ibrahim lalle annabi ibrahim la bawa ne mai yawan koma ga ubangiji halim mai kuma juriya kaga nassin ya nuna a um, istighfarin annabi ibrahim ga mahaifinsa laisa ala itlaqi da ha ko yi ta ko yi da ya kayyade lokaci da lokacin ya tuka kuma sai ya ne sai ya daina kaga ya halatta kenan ne zo fito ya kafa hujja da shi a yau بهلكه أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وأحمد والسياق له وإسناده حسن سند من الرواية حسن وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت الباني تومي وحدث الاخبار انما حسن الله تعالى في اواخر سوره ابراهيم yace istighfarin da annabi ibrahim ya mahaifinsa shine abinda Allah ya kaito mana a karshe karshen suratu ibrahim a cikin addu'ar shi annabi ibrahim yana cewa rabbana ghfir li ya ubangijin muka yi mun gafara wa liwalidayya da mahaifana biyu kaga babansa da babarsa ke walil mu'minina kuma sauran mu'minai yau mai kuma hisab a ranar da hisabi zai tsaya ما لا يكون وقد ذكر المفسرون وقد ذكر yace malaman tafsiri sun ambata cewa wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi kana ba da wafati abihi yayi ta ne bayan mahaifinsa ya rasu wa ba da hijratihi kai yayi ta ne ma bayan ya riga yayi hijira ila makka ya bar kasar iraki kenan wanda tarihin kasancewarsa da mahaifinsa ko tun yana iraki amma daga baya mahaifinsa ya mutu ko mutanensu suka yi shirin um, kona shi Allah ya yanci ya shi daga wajensu ko kullu yana rukuni bardan masalama salama ala ibrahim wa radu bihi kaidan fadallahum al-aksarin wa najjaynahu sai muka samar da shi wa lutan da annabi duka ila al-ard allati barakana fiha zuwa baitul maqdis to kuma kaga daga baitul maqdis ne sannan kuma ya zo makka kaga yana makkan ne yake roƙa masa gafara bayan mutuwar sama da lokaci mai tsawo duk ya tuba da ne istighfarin an gane ko malam yace bayan mutuwar mahaifin ne bayan ma hijirar shi annabi rahim ila makka zuwa makka kai ya shahada bi zalika siyaqul ayat allati waradat fi akhiriha al ayat al madhkura domin wannan shine abinda jerin ayoyin suke nunawa wanda a ƙarshen su wannan ayat ta zo wato ayoyin sun fara daga faɗin Allah ta'ala wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya kaga ya zo maka ke yace ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam رب إنهن أضللن كثيرا fa الناس ومن تبعني wa مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ضد مكة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي wa liwalidayya wa lil mu'minina hisab wannan shine siyaqul ayat jerin ayoyin sun nuna nan guda ya wannan addu'ar aina a makka dan kaga duk suna magana ya zo wurin da yake wannan magana ya Allah mai yadda wannan gari ya zama amintacce ka ka arzuka mutanen wurin da dangin kayan itace kayan itace ka musu kaza kai musu kaza har karshe kuma ce ya Allah kai mun gafara ni da mahaifa na biyu ka da yarda yana masa addu'a kenan bayan rasuwarsa eh wa ذلك yake bisa da wannan bayani fayan mai an yi kunu tabiyin mazkur a ce wannan bayyanuwar da ya faru ga annabi ibrahim wanda ayar da ke cikin surutu tauba ta yi bayani cewa falamma ta bayyana lahu annahu aduwun lillahi wannan bayyanuwar da ya zo cikin ayar istighfari din nan inna ma kana bada da wafati abihi aidan ba wai lokacin mahaifin na da rai bane ya gane dan adawar Allah ne a'a sai bayan mutuwar mahaifin nasa wa kana zalika bi ilamillahi ta'ala iyahu ya gane hakan ta hanyar sanar da shi da Allah yayi an gane ku وقد أخرج وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند الصحيح كما قال السيوطي في الفتاوى عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستكبر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له انه عدو الله فلم يستكرم له شيء shi ma ya ruwaito magana daga ibn abi hatim ibn abi hatim ya ruwaito magana da sanadi sahihi kamar yadda su ya faɗa daga abdullahi da abba abdullahi da abba ce ma zala ibrahim ya stakfir li abihi ya ta mata annabi ibrahim bai gushe bai yana ta roƙa mahaifinsa gafara har mahaifin na ya mutu yana ta roƙa masa gafara falamma mata yayin da ya mutu tabayyana lahu annahu aduwwullah sai ya bayyana gare shi cewa shi dan adawar Allah ne falan ya sarfa lahu to bai ci gaba da roƙa masa gafara ba abin nufi dai ba shi halatta mutum ya kafa hujja da istighfarin Annabi Ibrahim ga mahaifinsa yanzu ne kafa hujja da wannan danyewa mahaifinsa da ya mutu yana shirka istighfari tunda Annabi Ibrahim da ya da ya bayyana gare shi yayi ne ya daina to kai ma kenan ya bayyana gare ka dama ba ma za ka fara wa balantana a ce ka daina an gane ko قال النووي قال النووي رحمه الله في المجنون الصلاة على والدعاء له حرام القرآن النووي أشكال على المجنون yi wa kafiri sallah da yi masa addu'a cewa roƙa masa gafara wannan haramun ne binasul qur'an wal ijma da da kuma ijma'in malamai gaba daya sai me ومن ذلك فعل وقطع بعض المسلمين اليوم من الترقي والتربي على بعض الكفار ويقصد ذلك من قبل اصحاب الجرائد والمجلات ولقد سمعت احد الرؤساء العراق المعروفين بالتدين يترحم على التالي الشيوعي الذي هو مذهبه من اشد واعد من اشد واعد الاعداء الالفين وذلك في كلمة ألقاها الحديث المشار إليه بمناسبة وقت المفتوح وجيئت بالراديوم ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم ولكن العجب من بعض الدعاء الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك حيث كان في رسالة الله رحم رحم الله برنامج كده وأخذني بعض الثقاء أن أعطي المشايخ أنه كان يسلم على مقاطع من الفرقة الإسماعيلية الباطنية مع اعتقاده أنه غير غير مسلمين لأنهم لا صلاة الصلاة الحجة ويعبدون البشر ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداعبة لهم فإن الله فإلى الله المشتكى فهو الربوع المستعان malam albani ce wa min zalika ta'lamu khata'a ba'd al-muslimin al ta hanyar haka ne in ka karanta wannan nasoshin zaka gane kuskuren wani sashi na musulmai a yau min tarahum wa taraddi ala ba'd al ta yadda suke roƙon gafara da neman yadda akan kafirai kafiri ya mutu ka roƙa roƙa masa gafara ka nika neman Allah ya yadda da shi wannan kuskure ne wa yakhlu min ba'd ashab al-jara'id wal majallat hakan yakan yawaita ga yau musamman ma waɗansu daga cikin masu jaridu da majallu yana nufin nasu na kasashen laraba za ka kafir ya mutu ana roƙa masa gafara ana cewa almagafuru lahu almarhumu lahu kaga yawanci wani da majalin da ake a kasashen laraba mu ana gurin Allah ya kiyaye mu a yi in dai mutum musulmi ne ka ba da aka dawo yana cewa kafir ya Allah ya kasa ina ba da an fahimta duk jahilcin za ga da wuya yace wa laqad sami'tu ahada ru'asa al-arab al-ma'rufin tadayyun na ji wani daga cikin shugabannin larabawa wanda an san shi da riko da addini ya tara mu ala stalin a shiyu'i yana rokawa stalin gafara yana cewa Allah dukan stalin stalin din nufi ne a shiyu'i wannan dan gurguzu wanda ya kafa gurguzu a rasha allazi huwa mazhabuhu min ashaddi wa aladd al-ada'i ala din wanda shi da mazhabin sa na shiyu'iyanci wato gurguzu sun fi kowa adawa da kiyaya ga musulmi da musulunci amma mutum ya mutu kare kare masa gafara wa zalika fi kalimatin alqaha ar-ra'is yusharu ilay naji wannan magana ta shi a wani bayani da ya da ya yada shi bi munasabati wafatul mazkur dan tunawa da ranar mutuwar Stalin din wazi'ar bin radio wato shugabannin kasashen laraba irin wanda suka yadda da dimokuraɗiyya ko suka yadda da gurguzu sun fi fa su ba su gani suke waɗancan ɗin wato yadda waɗansu ƙananan ƙananan annabawa suke ganin irin sustani har da cewa mutane ne kafirai tsantsa wala adama min haza faqad yakhba alaihi mithla hadha al-hukm yace ba mamaki irin wannan shugaba na siyasa kila hukuncin ne koyi gare shi har haka walakin al-ajab amma abin da yafi mamaki min babu du'atul islamiyyin na ji daga waɗansu masu da'awa masu wa'azin musulunci ma wani an ya kafi musu zalika ya fada cikin irin wannan ramin ai ku kana fi risalatin lahu ta yadda naga ya rubuta a cikin wani dan kalamin littafin sai na cewa rahimallahu barnard so wannan barnard so din ko wani katin arni ne amma yace Allah ya ji kansa wa akbarani ba'du sikati an ahadul mashayikh waɗansu amintattu sun ba mu labari dangane da waɗansu malamai manyan malamai ga manyan malamai ne annahu kana yusalli ala mamata min al-firqatul ismailiyya amma za ga yaje yana wa mutumin da yake dan ismailiyya idan ya mutu akwai shi a ismailiyya a kasar Syria wanda su shi a su ta yi muni ba Allah suke bauta ba su shugabannin su suke bauta ba sa sallah suna ganin aikin majima duk babu shi saboda haka ibn taymiya yake cewa hum akthar min al-yahudi wan nasara yace kafircin su ya sani kirista ya fi yahudu amma da haka suna da wasu musulmi ne amma ba sa sallah ba sa aikin haji ba sa abubuwan musulmai kawai ce na ga wani daga cikin malamai ya je yana tsaye daga cikin su sallah idan ya mutu ma itikadi ga annahu mu muslimin tare da cewa inda zaka tambaye shi a gefe su musulmai ne zai ce a kafirai ne li'annahum la yarawna salata dan ba sa ganin wajibin sallah wala al ba sa ganin wajibin aikin haji wa yabudun al-bashar wa ma zalika kana yusalli alaihim bifaqan amma tare da haka ya je yana musu sallah dan munafunci wa mudahanatan ko kuma dan kawai sassauci cikin addini fa ila Allah al-mustaqa wa huwa al malam dai na nuna wannan lalacewa ce da ci bayan mutum ya kasance mutumin da ba musulmi muka roƙa masa gafara sai na da sai mu ta ga haka mataki ya ta gaba za mu tashi akan wajabcin sallah din ta gawa dangane da yin ta a cikin jam'i a madadin yin ta daidaiku abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya assalamu alaikum duk duk wani mutum da ya zo mutuwa sai ya faɗi kalmar shahada amma ko bai san ma'anarta ba za ta amfane shi a kalmar shahada tana amfanar mutumin da ya san ma'anarta don korewa wanda ya tabbatarwa mutum ya san me ya kore ya san ko me ya tabbatar ko da ma'ana jumlatacciya ba wai ta filla filla ba ya sani ana sa ran za ta amfane shi amma ya zanto kwata kwata bai san ma'anar kalmar bai faɗa to wannan ba wani amfani da za ta yi wa mutum don haka aka fi so ko da mutum ya zai shiga musulunci kafin ka faɗa masa kalmar shahada dan ya faɗa ka bayyana masa ma'anarta dan ya san in ya faɗa da baki mai yake ya kudurce wannan ma'ana a zuci bakinsa kuma na farta kalmomin shine abin da zai sa shi ya zama musulmi don haka daga cikin mafi ingancin ilimi da ya kamata ka sanar da mutane shine ilimin kalmar shahada wato ilimin tauhidi kenan dan shi Allah ce da annabi fa alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wato dole mutum ya san ma'ana ta kenan dan mutum ya je makabarta lokacin da ake binne mamaci sai mutum ya zauna ya yi laifi bai yi laifi ba dan ya zauna amma sai dai lura da inda zai zauna dan kare zauna kan kabari idan an je makabarta dama waɗanda suke aikin kabari su ne suke tsaye-tsaye ko waɗanda suke ƙoƙarin miƙo mamaci kafin a tashi a rami sauran mutane suna tsugune bayan an riga an binne shi to sai ko mutane su tashi gaba ɗaya wajen yi masa addu'a kuma kamar yadda muka sha faɗa addu'a kowa na yin iya yinsa wani minti biyar zai wani minti goma wani zai iya minti ashirin wani zai iya sama da haka amma dai sunna ne a ɗauki lokaci ana yawan mace addu'a ana roƙa masa gafara sannan ba lallai bane a yi ta cikin jam'i mutane kowa na iya yi shi kadai cewa wanda ba musulmi ba ya halatta ya masa addu'a idan ba shi da lafiya Allah ya sauke addu'ar Allah ya sauke daban da addu'ar neman gafara dan addu'ar neman gafara ana yin ta ne bayan mutum ya mutu kaga ba shi halatta kaiwa wanda ba musulmi ba amma ka roƙa masa wani alheri na duniya wannan ya halatta amma ka sani duk abin da zaka roƙa masa na duniya komai alkhairin sa bai kai shirya ba shirya ya kamata ka roƙa masa Allah shirye da shi dai idan ya samu lafiya bai shirye ba to ai wannan lafiyar ƙarin musiba ce a kansa dan ƙarin kafirci ne kuma da zai ƙarin jawo masa girma azabar ubangiji amma idan ka roƙa masa shirya Allah shirya da kai Allah ganar da kai gaskiya to wannan ta fi amfani a gare shi wannan yana magana kan cewa an ce mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko sura to shi sura ce bai fahimta ba shi shine hoto sawa'un abin da yake mai inuwa kamar a ce mai yi mutum mutumi na dan adam ko na wani abin da yake halitta ne mai rai giwa ko zaki ko giwa ko kare ko wani abu wannan mafi munin sura kenan da mutum zai ajiye a gidansa bai halatta ba ha kuma sura ta zane a zana abin da yake mai rai shi ba haramun ne ko zanen shi ne gidan ko zanen wani abin da yake mai rai barewa ko zaki ko giwa ko dama ko wani abu duk wannan sura ce da take ta haramu haka kuma hoto musamman wanda za a yi shi a kafa shi a rataye shi shi ma duk ya shiga cikin wannan ma'anar bisa ga gaske mafi inganci na ne ne ne bambanci tsakanin rabin hoto da cikakken hoto duk da kunan shi hoto ba duk sunan shi hoto abinda za ka yi fita daga ba hoto ba shine ka yanke kan duk wanda yake son ya halatta ya girka fito a gidansa to idan ya sai yanke kan to ya halatta girka ta gida wannan babu da ba zai hana mala'iku shiga ba manzo Allah ce hoto shine kai da zaran babu kai to kuma ya fita daga ma'anar hoto kenan amma mutukar ko kai ko shi kadai ne to ya zama hoto alaikum salam a ya kamata a san cewa a wani hali ya mutu a a ya bai balaga ba amma ba bai yi hankali ba mutum baya musulunta tun yana yaro karami sai aka sai ya musulun sai ya balaga ne sun ya inganta ya musulunta ya yi ɗan shekara bakwai ba ya yi fata kalmar shahada ta kai bai balaga ba maganin bai balaga ba ai ta ba ya fi hujja ba ba a cikin hujja ba yaro zai zama to mubalaga bai na dan shekara bakwai yana dan shekara takwas kuma a gane musulmi ne ko kafiri ne a gane yana tare da iyayen su ko baya tare da su ko da yawa yaran da suke suna ta yin komai na musulmi amma ba za su iya a gaban iyayen su wanda musulmi ne za su roƙa masa gafara a ne wanda kun ce ka addinin iyayen su ba za su roƙa masa gafara wa alaikum assalam ko kana yana lokacin da na bayani na ce wannan mai ke nunawa mai na ce a lokacin wannan nuna aya ta farko sama da nawa kamar su da ya faru da annabi aya ta sauka kuma ya faru da wadannan kuma aya ta sauka shi ne abin na faɗa na'am alaikum salam ba wani ba wani amfana su za ta yi wannan sallar shi yasa ibnu hajar yayi dogon bayanin cewa me hikimar yin ta tunda dai ga kafiri ne kuma wannan addu'a ba za ta masa amfani ba amma hikimar yin ta annabi yayi ne dan ya farauto zuciyar ƴan uwansa da suke da rai ko sa su cikin musulunci ta alifu qulub amma ba dan za ta amfani su komai ba na'am alaikum salam eh wannan ya baya cikin karatun mu wannan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك